kuma ga aya ɗaya na karya munafurcinka na la'anta ayyukanka yadda na la'anta ayyukan ranar da kuka so ya ba da jasiba kuma la'ana yana kan aiki na ce kada taba nun yaransa da jikokinsa no no no no no ya karasa akan ayyukansa na safi na kowane safi na mutiyar plateau wanda nake nufi safi na murtiyar plateau a ɗauki abin da na plateau a ba musulunci shi ne safi kauce manufa kana ga kan ba musulunci ba ne idan kauli ka kunja yasi kunja tabo na safi malalau kun sake yi mayan taro kuna gani kamar za ku yi nasara kan to yaya jirgin to bari tabbatar maka wani su shiga ladi su su yi safi suna safi da addinin musulunci su da sakandare aka kinkibo su da kayan safi da kayan safi na je na gani na ɗauka shi yana bidiyo na da su sabon koriya wanda suna safi sakan dare a ladi allah ya karye ya tona asiri ko da suna da layan batawa ne sun riga sun shiga sun kwana a sel na police station na ladi domin ka sani babu na bikin da zai yi safi da kasa plateau ya kwana lafiya a cikin sunan yesu cikin iko yesu cikin daraja yesu cikin kaunar yesu cikin alherin yesu na kaunar yayan domin Allah ya baza kauna a zuciyata yanzu ya nuna cewa idan ba kai ne ka sa gwamna ba ka shirya machineries za su dinga kai zama wanda kai ba ta da ka sa hannu ba su dinga kawo yaki a dinga yin yaki ba salama a plateau domin ba naka amma da shike naka na yanzu to wannan kaɗan daga ciki kenan akwai wani ma sunansa fasto ɗan rikici sunansa ma kenan irin maganganun ba su da kyau maganganun da ya yi maganganu ne kamar haka na farko ya faɗi cewa ko yana so ya zama musulmi ba yadda za a yi ya zama musulmi saboda malam saniya shi musulunci dama arziki ne da ba kowa allah yake wa ba ya kamata ya gane haka shi yasa zaidu da ya musulunta Allah sai ya ce wa ittaqulu lillazi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi shi yasa maga Allah madaukakin sarki yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina hmm. idan Allah yayi yana da rabon ya musulunta ko yayi wannan gabar da malam Sani Haya yadda wani ya bata yake ganin malam Sani Haya bata mai to wani kuma na iya jan da mai daidai ya zama sababin musuluntarsa na biyu ya faɗi cewa musulunci ya zama yaudara ina ganin ya bambanta tsakanin musulunci da musulmi ba da abin da wani musulmi ba ne ya yi ake hukunta musulunci da shi kamar yadda su suna wa junansu adalci ba da abin da kirista ya yi ba ne ake hukunta kiristanci da shi in ba haka ba kuwa yanzu ƙasashen da aka fi kashe musulmi a duniya wani kasashe ne suke jagorancin kashe musulmi a duniya ba ƙasashen da suke na kiristoci ba ne uwa uba amerika na ciki ingila na ciki da sauran kasashe to tun na ƙasashe ne wanda kiristanci ne ya fi ƙarfi idan muka zo muka ce kiristanci ne ya a haka kai kana ganin ku kuma an muku adalci yana da kyau ya fahimci wannan ya gane wannan amma su ba sa yin adalci ta yadda in wani musulmi ya yi abu sai su hukunta musulunci dawa da shi a daidai lokacin da ta yi musulunci ma fada da abin yake misali yanzu cin amana in wani musulmi ya ci amana ka sai ka hukunta musulunci da shi don Allah musulunci yana goyon bayan cin amana ko yana fada da cin amana ne fada da cin amana yake ba goyon bayan cin amana yake ba to wannan ita ce nukta ta biyu da ya ce musulunci ya zama yaudara balantana ma babu maganan ainihin wato yaudara a ciki abu na uku ya yi maganar abin da ya shafi munafunci sannan na hudu ya yi maganar abin da ya shafi 'yan ta'adda kinnafas cewa sani saniha yana da alaƙa da su gurin ɗaukar nauyinsu kuma a jos garin da fasantar ɗin musulmi bai wuce 40 ba ko 45 wanda ba musulmi wasu suke da fasantar hamsin. ko kuma ainihin wato arba'in da wani abu hamsin da wani abu ko zuwa sittin wai a wannan garin ne yake ɗaukar nauyin kidnappers shi yasa wannan abin da yi kilimin ne na dameji da ya yi kuma tun da ya ayyana suna wala ya kamata a maka shi kuti ya kawo inda malam sani haya yake ɗaukar nauyin 'yan ta'adda wannan ya kamata bai kamata ba hukumomi su zira ma irin wannan ido ka tashi kawai kai da'awa kan wani kaci ya faɗa abu kaza abinda kuma kai ma in an zo an tsayar da kai gaban kotu kawo hujja a kan shi yana da ainihin wato wahala a kanka sannan abu na gaba ya yi maganin cewa wai tuno ya ce zaɓe ne mu ma ƙaddara cewa an samu kurakurai amma kar ku manta shekara ne akan mulki jonathan ya zo ya shekara nawa kaga mu ma muna da dama mu duk zaben da wancan suka ci ba zaɓe ba ne. ko kuwa tun da dama ita harkar demokradiya in kana nema wani na nema ko zaɓe na Allah da annaba aka yi aka ci in dai baka samu yadda kake so ba kana da dama ka ce ma kudi aka ba to kuma dama abinda mutane ba su gane ba tun daga lokacin da aka sauka daga tsarin shari'ar Allah na Ƙur'ani da Sunna wajen ya za a zafi shugaba to tun daga lokacin magudi kan magudi ake tafiya ba Shi ne ka'ida to amma tare da haka ubasan da ya zo shekara takwas al'umman musulmi ba su damu ba jonathan ya zo ya eh, yi ba su damu ba inda a ce wa'annan mutanen suna da kunya ya kamata ce suna wa al'umman musulmi kara ya kamata shi wannan fastan da yake wannan maganar a ƙa'ida idan an ce ga gwamna a jiha ga mataimaki idan gwamna ya samu matsala wa yake tsayawa ya hau kan kujerar me ya kawo jonathan a karan farko ba kaddarar mutu umar musa ba ita ta kawo jonathan amma ku duba ku gani a jihar taraba dan baba sun tai ya samu mai matsala na hatsarin jirgin sama ya zo bai da lafiya wa ya kamata ya hau matsayin shi mataimakin shi da yake musulmi ne wallahi ko da dan baba sun te ya mutu ba su yadda mataimakin shi a naɗa shi a matsayin gwamna sai dai aka bar shi a matsayin aktin gwamna har aka sake zaɓe suka aka kayar da musulmi wanda kuma kun ga abin da ya faru bana a jihar taraba kun gani aiwa ma tsomi lutin kun bi bai hmm. ba abu bane wanda yake da nisa sannan jihar filato da population ɗin musulmi ƙaranci ya kai arba'in cikin ɗari amma ba a iya ba su mataimakin gwamna kai ba ma mataimakin gwamna ba ai yanzu kun ga kujerar gwani muhammad alƙali su kuma da suka tashi sai suka yi rashin dabara saboda son zuciyarmu da kowa buƙatar sai yake so sai ta biya kuma idan wani abu ya taso ba ma kallon mas'uliya ta musulunci kujera ce kwaya daya kun ga da yadda muka yi ta'addu'a a baya da yadda aka yi zaben aka murda zaben aka je kotu muka yi ce dan Allah mutane su taimaka da addu'a aka yi ta'addu'a addu'a gwani ya karbi kujerar a kotu wai da aka zo za a sake yin election din nan maimakon musulmi guda biyu su haƙura sai ya zamanto da wanda ya zo a jam'iyyar NNPP mai kayan marmari suke ce mata ko da ɗan jam'iyyar apc da shi da ya zo da jam'iyyar prp wanda yake kan kujera su uku musulmi sai aka bar kafiri ɗaya ya zo a jam'iyyar pdp rashin haɗin kansu da rashin haƙurinsu da hassadarsu ba zan yi haƙuri ba in duba matsalar mu ta al'ummar musulmi in haƙura yanzu kujerar ta bar hannun gwani ta koma hannun wanda ba musulmi ba ka gane so wannan yana daga cikin matsalar da muke fama da ita so ba wai maganin chief of staff ba na gidan gwamnati ko sakataren gwamnati ko chief service ko kai ko dan majalisa yanzu wallahi in suna da damar su hana a jos sai an yi a jos ne za ka samu a haife ka a guri amma wallahi baka isa a yi maka indijin din wajen ba